من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزع وبعد أن أواد سكي صرارمه da kuma kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna goma ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da wato uku ga watan bakwai shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijjaniya na babban malami ta da hilali Allah ya ji Allah kai masa rahama wannan ita ce halka ta ɗari da hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi a satin da ya wuce ko a halƙoƙin da ya gabata lokacin da malam yake kawo cewa a salisatu na uku wannan rabon da ƴan uwanmu ƴan tijjaniya suka yi rabo ne da ba su yi adalci ba wajen fifita cewa hatta a cikin ɗari'un ita ce wato ɗariƙar da aka yi katima da ita da haka ita ce ɗariƙar da tafi kowace kowa da aka kullum za ka ga suna cewa su su su su su ‘yan tijjaniya to bayan da muka kawo cewa ba wai wani shehi ba a'a babban mai gidan namu ma da Allah subhanahu Ta'ala ya aiko ya ba shi daraja da matsayi wanda ya fi na kowa a wajen Allah Allah ya ba shi umarni ya ce ya faɗa wa mutane cewa kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so annabi ya mallaka na amfani ko cuta sannan rike a hannunsa don haka shine malam yake cewa fa anta tara anna Allah kai dinnan kana ganin cewa fa Allah subhanahu wata'ala amara nabiyahu ya umarci annabinsa an ya kula da jami'in nasu ya ce wa dukkan mutane innahu la yamliku li nafsihi fadlan bai mallakan wa kansa ballantana an gairihi waninsa i mallakan masa naf'an wala darra amfani ko cutarwa Allah subhanahu wata'ala haka inuna haka yi ɗora manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan ainihin wato tsarin ballantana wani ainihin wato mahaluki to don haka a ƙarƙashin wannan tsarin ne za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin alƙur'ani a gurare da yawa bayan wannan ayar da muka kawo da Allah subhanahu wa ta'ala tabbatarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam cewa ƙulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa masha Allahu sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ballantana kuma wani to za mu ga a suratul jinni abinda Allah madaukakin sarki ya ƙara ce masa kenan kul kashi innama da'o rabbi kawai ina kiran ubangiji na ne in bauta masa wala ushriku bihi ahadan bana haɗa wani da shi Allah ya ƙara faɗa masa yake kul ce masa in la amliku lakum darran wala rashadan ni ban iya mallakar muku amfani ba ballantana shirya qul inni lan ne, min allahi ajida min dunihi multahada wannan shine abinda Allah subhanahu Ta'ala ya faɗa wa manzon Allah balil maliku kai wanda imallaka zalika ga wannan huwa Allah wahdahu shine Allah shi kadai la sharika lahu bashi da abokin tarayya wallahu amarahu aidan Allah ya ƙara umartar annabi an ya kula lahum ya faɗa musu ya ce hula ya ya'lamul gaiba. shi annabi bai san gaibu wanda mun kawo wa'annan ayoyin mun ce idan an kore gaibun da annabi bai sani ba shine gaibi mutlaq idan ka ga wata aya ta tabbatar da cewa annabi ya san gaibu to wannan gaibu ne mu muqayyad kada a damu da al'amara abinda Allah ya so annabi ya sani ya sanar da shi amma akwai abubuwan da Allah bai so annabi ya sani ba annabin bai sani ba wannan shine sai ya ce fa kaifa ya kafu ahadun ya wani mutum zai ji tsoron al'iqaba uba minil makhluqi daga wani makhluqi nabiyyan kana aw ghayra nabi annabi ne ko wani annabi shi yasa babu abin da ke ‘yanta ka ka zama mutum na rantsi da Allah irin karantar da mutane tauhidi da sunnar manzon Allah yanzu in wannan karatun da muke yi da a ce zuciyarmu ba ta ɗarsu ba ba ta gamsu ba ba ta amintu ba cewa wanda ike da ikon ya sa aiko a hana na ƙarshe shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da babu yadda za a yi daga sanda muka fara karatun nan zuwa yanzu da yanzu wasu sun tsorata mu don wasu za ka ga firgita su ake a tsorata su a kayan musu da hankali a nuna cewa akwai wani wanda yake da tasiri wanda ba Allah ba idan ya yadda da su Allah ya yadda da su in yi fushi da su Allah subhanahu wa ta'ala ya fushi da su mu kuma yanzu kamar yadda Allah yake cewa walidu allazina za'amtum min dunihi ku kira duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba fala yamlikuna kashfa durri ankum basu mallaki yayi muku cuta ba wala ta'wila ko juyar da cutar daga wani ta koma wani yanzu bari dan danna wani audio ko bidiyo ne ba shi da yawa masu kallo watakila in bukata ta kama mu tashi a shafin ba za mu tashi wai da gaske kai masoyin shi Ibrahim ne wai komai naka na shi Ibrahim a'a yanzu magana da kake yi ba numfashin ka ba idon ka ba motsin kafa shirin kafa yanzu tuni kake ci ba jama'a wannan ɗan ƙaramin yaro ne idan masu saurare suna saurare za ku ji cewa magana ma ba ta riga ta zauna a bakinsa ba amma tun yanzu yaron yana tasowa maimakon a nuna masa tasirin komai zai yi ya kira Allah subhanahu wa ta'ala kun ji hatta numfashin da yake da komai cewa yana ganin yana da tasiri yana da alaka da shehu ibrahim idan irin wannan yaron yanzu ya taso aka yi masa gini nan gaba billahi alaikum in ya zo ya ce shehu ibrahim allah ne ko ya fi allah mai matsalan a ciki kuma abin bakin ciki ba bayan da su masu wannan bidiyon suka tura shi bayan sun ɗauki wannan yaron sai ga shi wani yana cewa wai wai da gaske kai masoyin shi Ibrahim ne wai komai na kan shi Ibrahim ne a'a yanzu magana da kake yi ba numfashin ka ba idon ka ba motsin ka ba shirin ka ba yanzu to da kake ci ba yanzu nan na zo a mukaddimar karatun nan na ce lokacin da muka yi karatun allo tare da wasu ɗalibai a makarantunmu na ce ni na san inda ko tuntuɓe suka yi ba sa kiran sunan Allah sunan shi Ibrahim suke kira in za su zauna shi Ibrahim in za ta shi Ibrahim wani mara kunyin yaro ya zo yana cewa wai mai matsala don an kira sunan shi Ibrahim ai ba yadda za a yi da su ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yanzu ba mun kasa wancan na ganan ba abin da yake faɗa kenan shi ma an mai tambaya wannan fa cikin ramadana sai faru ba nan masallacin da nake a kofar gidana an samu matsaloli shekarar da muka zo za buɗe masallacin aka samu matsala ko da muka zo an zo an sa kwaɗo kwaɗan ma da aka tashi kawai sai aka sa kwaɗo da hoton shi ibrahim a cikin kafin da masallaci shi ne wani ya zai dudduba ce kaga matsalar mutanen nan su ana ta kokarin ya za a yi a nuna wa mutane Allah su kuma suna so su nuna wa mutane wani tsoho wannan shine matsalar su yanzu bari mu ji wannan shi kuma za ku ji yana faɗar wannan ne bayan magana shi wancan yaron yana cewa wai tare da haka Allah ya ba su darajar shehu kiyar ga yaro nan wanda ga shi ne shi yin shehu amma akwai waɗansu tunanu wanda kawai ba su da aiki sai kiyan shehu Allah ka ba mu albarkacin wannan yaron Allah mun gode maka kowane lokaci shehu wallahi wallahi sabo kake zama amma mun kira wallahi sai kun mutu da bakin ciki mu da farin ciki kowane lokaci za mu ta abin mun gode shehu aw akwai ga yaro nan wanda ga shi na shi masoyin shehu ne amma akwai waɗansu tunanu wani shi wannan da aka saka bidiyon a wani guri cikin masu ta'adiki ne cewa ga yaro nan saboda shi ibrahim sannan yi tsinuwa ga duk wanda shi ba irin wannan ba ne nasa akan shehu ibrahim to da ya kamata su duk tsoron Allah duk wannan kauce-kaucen da ake wallahi ba zai kai mutane ga abin nan ba bari mu ji da kawai ba su da aiki sai kin shehu Allah ka ba mu albarkacin wannan yaron Allah mun gode maka kowane lokaci shehu wallahi wallahi sabo kake zama amma mun kira wallahi sai kun mutu da bakin ciki Ni da farin ciki kowane lokaci za mu ta abun nan mun gode shehu kun ji jama'a ga yaro nan ga yaro nan to haka duk wanda bai yarda da wannan abun ba za su ce masa munkiri munkiri to wannan matsalar da yawa daga cikin malaman nan na ta ce musu na bubbuga mu soya cewa su fito su yi magana kafin mu ko fara karatun nan da sai aka ce ai mu ne ba mu gane sun kawo uzuri wasu irin wannan suke jin tsoro ka zo ka fara magana a ce maka munkiri a in ka ce mana munkiri da gaske ne mu muna yin karin banna muna inkarin irin wannan bannan ba mai yadda da ita ba wannan ita ce na akwai wani audio da nake so in duba in gani ko zan ganshi na wata mata da take magana ta ga Allah da annabi bari ku ji wannan odiyin ita kuma wannan mata sama na ta tsanin malariya ko an wani lariya ko tuma da la'ina yara na ne kuma ta Allah ya mini wata ɗaukaka yau ji annabi na gani da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a tare da ubangiji duka haka suka zo suka tsaya da tsaka wallahi kun ji jiya ta ga Allah da annabi sau da ga Allahn a gefe ga annaba a gefe suka sa ta tsakiya to ba mu sani ba kwa mafarki ta ganshi wannan fa ita ce fa kofar da muke so mu rufe mutanen nan suke so sai sun ci gaba da buɗe ta domin su da a rufe ta Allah da annaba su samu kima gara a ci gaba da buɗe ta ko da za a ci gaba da taka Allah da annabi wannan shine to yana bin sai tudu kin ganin da yake da farin mafarkin kiran sallah ne ko ina cikin kunnuwa na nake yin kiran sallah da na hagun da da dama wallahi da ika kiran sallah da ƙarfi kuma nake ji shi na zabura na ce an yi sallah an bar ne sai na tare na ga ƙarfe kuɗi ne da minti ishirin wallahi na isa kawai ne dai alwala ne sallah da na zo na kwanta kawai ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi da ubangiji mun sha magana ma da su wallahi da isa sai ubangiji ya ce ya tafi ya yi ne, shi kuma annabi ke yi yamma sai na ce to annabi ya tafi ya yamma ya dawo ya ce mini dawowa zai yi wani sako ne zai kai ke da yadda Allah ya yawa annabi ko ni na rantsa da Qur'ani na hisa haka aka gaya mini ubangiji ya ce mini kin ga wanga da kike gani ne ya ce inda na wakiltawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama duniya da qur'ani nan ne inda yake muni na wakil kamin ko ne a akwai abin da ya yi shi duniya yake ce ne yake aure na rantse da girman allah da hisar jiya kiri-kiri hakan ga aka gaya mini ubangiji ya ce miki ruwan ga tudu da kika gani da gangare ya ce wurin da muka rabu da annabi ne shi ya gangara ne ruwan ga ubangiji har ya tafi ya dawo inda nake sai na ce wajidan allah wai allah har ya tafi ya dawo yadda ka san wani abu wannan fa ita ce kofafa da muke ta kokarin a gaya fa a ce wani mutum annabi ya taso ya haɗu da shi abu ne da idan mutane suka yi addini suka bauta ma Allah ba su da alaka da shi ba abin zai cince su a lahira amma yanzu wannan kofar da aka buɗe ta cewa ana ganin annabi ba ku ga ɗan gidan shehu ɗaya rubutu ba da ya ji bayan an yi munazaran nan saboda ya fahimci wancan ya gajiya ya zama gajiyi sai kawai cikin maganganun da ya ce fa wai a cikin malamansa akwai malaman da ko karatu ake yi wai haka kawai zai juya yi kusus-kus ya ce annabi ya faɗa mai sai dawo ya ci gaba da karatu haka ba suka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bari mu ƙara ta jinta mu ya ubangiji ka dawo ya sa ibn annabi ne zai wa bane wallahi da hin tahaddu muka daga hannu annabi yana daga mana hannu haka ni da ubangiji ina daga mishi wallahi annabi shi da shi ke kana ubangiji ya tayi ya gaba na rantsa da girman Allah da hisa wallahi da hisa tun jiya da ne wanga mulkin na rantsa da Allah da hisa cikin zuciya ta inda kin jiya da aka wanke mini ita fatta da komi gargarga duk mutum komi yanzu a duniya na rantsa da Qur'ani da hisa ina babanki ki gaya babanki wallahi na hisa inda masu wanga yan wazan mai gida suna nan ana ta tuttura wallahi na hisa na ce dogara da yan gaya a ya mutane wanda muke wanga wallahi yanzu ne an ce in yi sadaka in samu ko wani abu mai karfi in yi sadaka ko nono ko wanga to yanzu ne muke samu buga lawalin jin yana da kuɗi yanzu siro ko rago ne ma mu yanka mu sadaka kuna da cikin ƙoshin lahiya ko to ma da ina muku wasan alheri. wannan daga Nijar ne tun da zai ta ce wazab na san cewa daga Nijar ne kun san dama annabin ya fi bulla daga Najeriya sai Nijar sai kuma can Maroko dama a can Maroko annabin yake tun da wani yana iya tasowa a nuna shi a ce ga annabi a gaban ku yanzu saboda tsabar renin hankali Allah ya kiyaye malam yace Rabi'u na hudu kaifa yi tasawwaru ya za a suranta cewa an yi aqiballahu insana Allah ya azabtar da wani mutum ala tarki tariqatin mubtadi'atin akan barin wata ɗariƙa wacce ƙirƙirarta ta aka yi iltizamuha sharrun min maasi lizimtar ta kuma ya fi sharri akan saban Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya karanta littattafan akida ya san cewa ɗan bid'a ta fi soyuwa zuwa gare shi sama da saɓan Allah domin yanzu wanda suke zina ko shan giya ko tata wasu ma da sun hango ka sun suka fahimci kana da alaƙa da addini za ga sun ɗan kauce in kai musu magana za su yi alga ta malam ai mana addu'a mu ma Allah ya raba mu da abin nan ba zai zama daidai da wanda ya je ya ɗauko abu ba ya ce addini yake kuma yana tsarin idan an je lahira Allah ya bashi lada akan wannan yanzu ba yana cikin abin da muka karanta ba a nan wajen wanda al'imamu suyudi ya faɗa lokacin da yake faɗan kashe-kashen wa'inda suka wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya a cikin abin da ya shafi ilimin hadisi na ga za su yi a kowanne ma ya ce wai na rena suyudi ban ganin da kima na ce a'a ba rena shi ne ba ko alama abinda limamin suwidi ya yi na ilimi da karatu na rantsi da Allah haɗin bar duniya ba zan iya yin ɗaya bisa dubu na abin da yawa amma tare da haka Allah ya ƙi kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai kuma na tabbatar da yadda al'imamu suwidi yake a gidan karatu da jalala da girma ba za ka haɗa shi da shekul islam bin ba duk rigimar nan da yanzu suke fa kan shi ibrahim fa da cika baki da tun batsa da waye idan ka ɗauko littattafan da shehu ibrahim in ya yi littafi ɗaya da shekul islamu bin ya rubuta ya fi duk rubutun shehu ibrahim in amma tare da haka kullum kuke ta tada rigima da ƙura to al'imamun suyuɗi lokacin da yake faɗar waɗanda suka wa Annabi ƙarya ya ce una ba'aduhum li yusfida dinan wa ba'adun nasara ra'ayin da?" كذا كذا تكسبا وبعد قدر روى الامراء ما يوافق الهوى وشرهم صوفية قد ودعوا منتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منه ركونا لهم حتى أبان هل أولى هموهم كالواضعين في فضائل السور فمن رواها في كتابه فذر يتي والواضعون وصدق تتم ان سكت تلك kirkiro hadisan ƙarya suka ce annabi ya ba'adahum sashin su li dinan dan su bata addini ne wa ba'adin sashen su su nasara ra'ayin ƙasa da wani ra'ayi da suke da shi suna kan wata mazhaba suna so su taimaki ra'ayin sai su kirkiro hadisan ƙarya annabi bai ce ba su ce annabi ya ce kaza haka nan takassuban akwai inda su sun wa annabi ƙarya ne don su samu kuɗi wajen mutane wa ba'adun wasu kuma ƙadarawa sun ruwaito hadisan ƙarya ne suka ce annabi ya ce bai ce ba lil umara'i saboda shugabanni ya zamanto an samu mayuwa fi kulhawa abin da ya dace da san zuciyarsu sai ce wa sharruhu mafi sharrin su sai ce sufiyatu sufai to shine wani nan sai zai rena maka hankali sai ce ai ya ce sufiyatu sufai ai na kira ya kawo shi ba a ma san ko suwaye ba ai ya kawo shi yana nufin gulatu shi fa bai faɗa haka ba ba sai ya ce ƙaduwa da 'o su suna ƙirƙiro hadisan ƙarya ne muhtasibina la'ajra fi ma o. Don Allah jama'a ku kalli Ka yi ma annabi ƙarya ka san bai faɗa abu baka ci ya faɗa saboda illar bida'a. amma kuma kana karin in an je lahira Allah ya biya ka yace fa qubilat minhum sai aka dinga karban hadisan rukunan lahumu saboda karkata da aka yi zuwa gare shi saboda a zahiri mutane na ganin kamar na Allah ne hatta a bana halula humu humu har sai da Allah ya tashi gwarazan malamai suka dinga wa mutane bayani sai ce kalwa da ina kamar wa'inda suka kirkiri halittan ƙarya fi fada'il suwar a cikin falalar surorin alƙur'ani kamar rawa hafi kitabihi fadar duk wanda ya ruwaito wannan a cikin littafinsa ya kawo hadisin da suke da alaƙa da falallar sura na ƙarya to ka ajiye masa kayansa to shi yasa Ahmad Shakir da yana bayani cikin ɗan ta'aliƙatu da yamma ita alfiya ta al-Imam yana faɗa cewa cikin waɗanda suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarya sai ce wa sharru asnafil wadda'ina wa a'zamuhum dararan mafi sharrin masu kirkirar halittan ƙarya wanda suka fi kowa cutar da addinin musulunci qaumun yantasibuna su ila az-zuhur wat mutanen da suke jingina kansu zuwa ga gudun duniya da sofanci lam yataharraju an wada ila a fi at-targhib wa at-tarhib tisaban lil ajri inda Allah wa ragabatan fi habd an ala amal al wa istinab maasi da ka sai zamanto basu damu ba wajen kirkiro hadisan ƙarya akan tarhibu kwadaitar da mutane da tsoratarwa saboda neman lada a wajen Allah sai yake cewa da kuma wai su suna yin haka ne don su zabarar da mutane akan aikin alheri da nisantar sabofi ma za a mutu cikin abin da suka faɗa wa hum bi hadha al-amr yufsiduna wa la yake da wannan aikin banna suke ba gyara suke ba wa qad iktarra bihim kathirun min al-amma ya ce da yawa daga cikin gama garin mutane sun rutu da su a shibahin da makamansan fasaddaquhum huwa suka gasgata su suka amince da su lima nusibu ilaihi min az-zuhd was salah saboda aka abinda aka jingina musu na zuhudu da kuma ana ganin cewa walaisu maudi al-sirqi ba masu gaskiya bane wala ahlal lisika ba amintattun mutane bane wa ba'aduhum dakalat alaihi al-akazib jahalan bis sunnah kadi sufaye ne yake maganan cewa akwai waɗanda jahilci ya shigo shi dan ba su fahimci sunnar manzon Allah ba in na zo zan bada misali bari duba in gani kaman dazu ina karatu naga wata matsala kun ga wannan littafin na at-takfir أكثر بدعة salama السلامة والوحدة بين المسلمين في نيجيريا najeriya الشيخ تاريخ السالي Allah ya kare shi da lafiya ya ƙara masa ilimi wanda zai ci gaba da amfanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma tare da haka da girman Sheikh Sharif Saleh matsalan da ake cewa wai salatul fati lafuzzansa sayyidina Ali ne ya faɗe ta hadisin fa maudu'i ne ko bai inganta ba dan al-Imam Ibn Kathir da ya kawo cikin Ibn Kathir yayi ishara cewa cikin isnadin akwai matsala idan an kuma majma'u zawaid wa manba'ul fawaid za a ga Ibn Hajar wato al-Haythami al-Haythami kai yayi magana ba al-Haythami ba al-Haythami yayi magana to a cikin isnadin akwai wani da wani amma da malam ya tashi kawo matsalan anan zubo ta kawai bai tsaya yayi bayani ba cewa isnadin nan akwai matsala ko babu kuma ya istishadi da shi cewa wai alfasunta ya zo to wannan ita ce babban matsalar da muke samu da su da yanzu ne suke koyar wani abu wajen idan mutum zai kawo abu yanzu sai fa ya duba ya ga to ya fa inganta yanzu ko bai inganta ba kafin ya kawo kun ga an samu ci gaba ba kaman da ba kawai duk abin da ka ga dama ka zo kai kwashe kwashe kawai ka kwaso mana da sunan addini a ba za mu karɓi wannan ba al-isnadu min ad-din to shine malam yake cewa bid'a ta domin bid'a sharrun min al-ma'asi tafi sharri akan saban Allah li'annal ma'asi domin sabo sahi buha wanda ke yin ta yana yin ta huwa ya alamu annaha ma'asiyatun yana sanin cewa saban Allah ne wala yanwi abadan a taqarrub ila Allah babu yadda za a yi zama kana sabo kuma kana nufin cewa wai kana yin saban ne don ka samu kusanci a gurin Allah bai kun ga yanzu ba wanda zai je zina yana yin zina sannan yana sa zinan nan yana neman kusanci a wajen Allah da ita ne amma yanzu ɗan shi'an da ya mai da mutu'a ta koma addini bayan a nafsul zina ce da wannan rigar to haka kuma za ku ga suna yin ta ne da niyyar cewa akwai wani ladama ɗin ɗimi da ake samu a gurin Allah da haka wanda ya fada cikin ma'asiya ta zina zai iya bari amma wanda ya fada cikin ma'asiya ta mutu'a da wuya ya bari saboda wannan ya dauke ta addini wancan bai dauke ta addini ba sai yake cewa bal yartakibu ha mutum ya kan aikata ta ne wa huwa ka'ifun yana jin tsoro min Allah daga wajen Allah in kana mu'minin in dai yana da imani za ku ga yana aikin saban yana taka tsantsan zuciyarsa ba ta samun natsuwa illa sai dai annal gafalata wal jahala rabkana da jahilci wa tiba al hawa san zuciya galaba khawfahu yarin da ai tsoron sa min Allah daga wajen Allah walidhalika tarahu ya'tarifu bi dhanbihi zaka same shi yana itirafi da zanubinsa yanzu inda mutanen mu suke gayu mutanen Allah inda za ka sun taro a dan sha wani abu a dan ja wani abu da san hango ka kowa yana kokarin sinke hannunsa ana yama lan za ka ga duk wanda ka samu a cikinsu babu wanda yake da aƙida na ya ce maka e wannan ganyen da ya zuƙa duk zuƙa lada goma Allah ke ba shi ko duk zuƙa lada dubu ɗari a suna zuƙar wannan ganyen su shaye-shayen a daidai lokacin kuma sun tabbatar da abin da suke ba daidai ba ne in ka masa magana kake ko bari ka da sun ce ya malan a ci gaba da mana addu'a Allah da ya shirye mu saboda sun san cewa ba daidai ba ne amma daga ran da ta tashi daga sabo ta koma ibada a ce to ga wata falala yanzu an gano ta ganyen wiwi idan ka zuƙi wiwi ka huro ta duk zuƙa ɗaya la ta in shan wiwi ya koma addini cikin mutane a kun ga kama shi za a yi mobil haƙƙi an zanna mobil haƙƙi nazar to shine malam yake cewa dalika tarahu ya'tarifu bi dhanbi da ga mutum yana ikirafi ta wannan abin ya san zunubi ne wa yarju yana kaunar an ya tuba minhu ya tuba fatarku tariqati barin wannan hanyar bi tawbati minha la yad'u ila al-khawf fatarku tariqati barin tariqa bi tawbati ta hanyar tuba minha daga rita la yad'u ila al-khawf bal yad'u ila al-amali wannan yakan ja mutum zuwa ga guri لأن الله تعالى يقبل التائبين من المعاصي والبدع yakan karɓi ainihin wato tuba masu sabo da masu bid'a wa yaghfiru dhunubahum yana gafarta musu zunubansu Allah subhanahu Ta'ala ka raba mu da da bid'a haka wannan ita ce na hudu a zo a tsoratar da kai a ce to ita fa tijjaniya in aka shiga fa shiga sojan badar kare ne ba a fita yawwa to kaga a ce in ba a fita an shiga shi shehu tijjanin da aka ci ya kafa tashi ai yayi ta wasu a ina ya samu dalilin shiga ta wasu a ina ya samu dalilin fita ya kafa tashi a ina ya samu wannan dalilin a ina ya samu wannan dalilin babu inda ya samu wannan dalilin babu to da haka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace da mu tsaya a nan mutane su jira halka ta gaba وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته